علمت نفس ما قدمت واخرت a wannan lokaci kowace rai za ta san abin da ta gabatar na ayyuka da kuma abin da ta jinkirta ba ta aikata ba